side.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 amma ba da yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah subhanahu wa ta'ala kawo mu yau asabar yini na biyu na wannan daura sha hudu ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu kuma ashirin da hudu ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan masallaci na makarantar Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu da ke wannan gari na Mina Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ma wannan gari tsayi idan ba a manta ba a jiya mun fara bayani akan ma'ana usuli fiqhi inda mala ya ce mana idan aka ce usulul fiqhi to wannan nafasin ko wannan magana ta usulun fiqh to tana da ma'anoni guda biyu akwai al-ma'ana akwai al-ma'ana ko jiya mun ji al-ma'ana a inda malai ya daukan mana kalmar al mana tarifinta a lugar larabci da kuma wajen malamai sannan kuma ya ɗauki kalmar alfikhu ita ma yi mana tarifinta a lugar larabci da kuma wajen malamai in ba mu manta ba <clears throat> an ce mana al'asul fil ma ma yanbani alaihi abin abinda ake gina wani abu a bisan sa shine ake ci mishi al'aslu a lugar larabci amma a wajen malamai ce ana ɗaukarsa da ma'anoni da yawa daga ciki akwai dalil daga ciki akwai arlajish daga ciki akwai fil mustamirra sannan kuma daga ciki akwai almaqisu alai sannan kuma sai wanda muka kawo wanda baya cikin littafi shine al'aslu fil mirath wato lamba da za a yi amfani da ita wajen raban gado domin ta ba da lissafin da ake bukata a rarraba ma kowane mai kaso daga cikin waɗanda suke da kaso a gada sannan in ba mu manta ba an yi mana bayani akan me ake nufi da alfiqhu malam yace abin da ake cewa alfiqhu a lugar larabci mujarradul fahm alfahmu fahimta amma muka ce akwai wasu malamai da suke ganin cewa laysa mujarrada fahm fa hasab bal fahmul ashiya'i daqiqa fahimtar abubuwa masu zurfi har suke cewa dan ka ce fahimtu anna al-asharata aktsar min al-khamsati suka ce haza ta fi ahad ka ce na fahimci cewa goma ta fi biyar wannan yana buƙatar wahala to sai suka ce haza la yusamma fiqhan ba a ce mushi fiqhu domin ba wani abu bane da sai an caza kwakwalwa goma ta fi biyar ko har ma bahaushe yake cewa ko da ta lalace ta fi biyar ko da goma ta lalace ta fi biyar to kaga wannan baya bukatar wani tunani to amma malamai kamar Imam Suyuti sun yi raddin wannan fahimtar suka ce a'a in an ce alfiqhu kawai alfaham fahimta kuma malamai suka kawo hujjoji daga littafin Allah subhanahu wata'ala ko sannan mun ji me ake ce ma alfiqhu a wurin malamai suka ce al'ilmu bil ahkam ash-shar'iyyah al-'amaliyyah al-muqtasab min adillati at-tafsiliyya to waɗannan su ne duk muna cikin a cikin mabadi'ul ulumil ashara ko mabadi'ul ilmil ashara mun fara da alhaddu kenan a tarif har yanzu muna cikin tarihi ne me ake nufi da ilimin usulul fiqh alhaddu kenan to bayan sun ya kama da waɗannan ta'rifat din na waɗannan ajiza din guda biyu ko juz'ani din guda biyu da al-aslu da kuma al to yanzu sai yake cewa sharhu ta'arif yanzu zai ɗauki kalma bayan kalma a cikin tarifin da ya mana na alfiqhu da yace al-ilmu bil ahkam ash-shar'iyyati al-amaliyyati al-muktasab min adillati at-tafsiliyya to zai mana sharhin wannan tarifi shine sai yace al-murad bil ilmi huna ma yashmalu al-yaqin wa ghalabat adh-dhann da aka ce al-ilm ilimin da ake bukatar ka sani na hukunce-hukuncen shari'a to al'ilmu nan abin da ake nufi ana nufin abu biyu ana nufin al’yaƙin da da galabatun zali malamanmu suna cewa tunanin ɗan adam yana da matakai guda biyar ɗan adam yana yin tunani da matakai guda biyar kun ɗaure ne ce tunanin ɗan adam gabaki ɗaya <clears throat> ɗan adam tunanin da yake ya kai shi zuwa ga samun wani abu a cikin kwakwalwarsa guda biyar ne akwai na farko aliyaƙi ne aliyaƙi shi ne abin da ya baka tabbas tabbas suka ce ana samunsa ta hanyoyi guda shida hanyoyi guda biyar su ne baki da suka dunkule suke ce musu alhawasul khams sam. البصر الشم الذوق اللمس suka dan adam yana samun tabbas yanzu idan na taba wannan to na tabbatar da allo ne in na kallai na tabbatar da allo ne ko sannan magana ta da kuke ji kun tabbatar da ni nake magana ko wani ne ko mutum mutumi ne ke magana ka gani nake magana sannan ka kawo maka abu ka sa haka ka ɗanɗana ka ji yana da zaki ko yana da tsami ko yana da ɗaci shi ma ka sami ilimi shi ne azzauk ko to ka ga duk waɗannan su ne alhawasul khams as-sam'u ji al-basaru gani azzauku ka ɗanɗana mu ka shinshina abu ka ji wari yake da shi ko ƙanshi sai kuma allams ka taba abu da hannu to waɗannan a cikin alyaƙin suke dukkansu ba wani wanda zai ce maka ƙarya ne sai kuma na shidansu shi kuma shine abin da ɗan adam yake ji a jikinsa kamar yanzu misali a ce kana da lafiya in kana da ita zaka gane kana da lafiya in baka da ita zaka gane baka da lafiya ko to waɗannan su ne duk da shi ma sun kasa shi gida uku suka ce akwai ilmul yaqin akwai ainul yaƙin akwai haƙul yaƙi ilmul yaƙin abinda wani ya zo ya baka labari ka ji da kunnanka kuma ka tabbatar da ɗari bisa ɗari ba zai yi maka ƙarya ba kamar a ce mutane da yawa su su baka labari ɗaya ɗaya ya zo daga kaduna ɗaya ya zo daga katsina ɗaya ya zo daga bauchi ɗaya ya zo daga maiduguri ɗaya ya zo daga Legas. su zo daga mabambantan garuruwa kuma duk su zo maka da labari iri ɗaya ba ƙari a ciki babu rage to ka samu ilmul yaqin ilmul yaqin a ƙarƙashin al yaqin ce sai kuma ainul yaqin ainul yaqin shine ka zo ka ga abu da idan ka sai kuma haƙƙul yaqin abu ya faru da kai kamar wancan da aka ce mutum bai da lafiya ko yana da lafiya haƙƙul yaqin yanzu idan ban da lafiya ai kai ba ka ji ko kana ji idan wani ya ji ciwo ya yanke kai ma kana ji ba ka ji kaga haƙƙul yaqin kenan to ilimin ilimi kenan sai mataki na biyu ghalabatu zann ko su ce masa raja -Ba ka samu tabbaci ɗari bisa ɗari ba amma mafi rinjayen zatanka ya fi tabbas ya fi tabbas a kai misali jiya sai a ce a nan unguwar sai bacci ya kwashe ta sai kana jin yaf yaf yaf yaf yaf yaf ana ruwa sai wani ya tambaye ka yanzu ya ce wai an yi ruwa jiya an yi ruwa da daddare Ka ce gaskiya ina jin ayi domin ina jin yaf yaf yaf yaf yaf kuma ka ga yanzu damuna nake ciki sannan kuma da ka fito kofar gida sai ka waje ya dan jijjike to ka ga yanzu kana da galaba sosan ba ka da yaki ne domin kila da za a ce ka rantse kila ba za ka iya rantsewa ba amma rinjayen zatanka ya tabbatar maka da cewa an yi ruwa kamar misali a ce tunaninka kashi saba'in a cikin ɗari ya tabbatar maka da cewa an yi ruwa amma kana da ya shakka ta kashi talatin to shi ne suke cimshi galabatu zan to waɗannan guda biyun su ne ake ci musu ilimi da su ake bauta ma Allah wannan biyan da al-yaqin da galabatu zanni ko su ce masa azannin rajih su ake bauta ma Allah da su su ake son ka samu a ilimi su ake son ka samu a bautar Allah subhanahu wataala duk hukuncin shari'ar musulunci to ana son ya zama ɗaya daga cikin waɗannan biyu ko dai al-yaqin ko kuma ya kasance ghalabatu zanni ne al-qur'ani gabaki ɗayan sa yaqini ne min haythu thubut wajen tabbatar sa amma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi akwai waɗanda ya yaqini ne su sune ake ce musu mutawati'a akwai kuma ghalabatu zanni su kuma sune ake ce musu al-ahadithul ahad al-ahadith al-ahad hadisi mutawatiri hadisin da mutane suka ruwaito shi wanda zai yi wuya lafiyayyen hankali ya ce ai sun haɗu sun yi ƙarya to kare ka sami ne irin sani Alƙur'ani ya tabbata sannan wani bangare na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya samu wannan ta goma shi sai kuma ɓangare na biyu ghalabatu zan wasu hadisan manzon Allah sama da ake ci musu ahad kamar hadisi da ake ce masa mashhuri kamar hadisi da ake ce masa aziz kamar hadisi da ake ce masa garibi ko far su kuma sun zo ta wannan bangaren domin hadisi mashhuri hadisin da mutum uku suka ruwaito hadisi azizi hadisin da mutum biyu suka ruwaito hadisi fard ko garibi hadisin da mutum ɗaya ruwaito kaga suna fada a ƙarƙashin ne suna fada a ƙarƙashin galabatu zanni ko azzannul rajih mun gane to sai na ukun su su kuma shine azzannul marjuh duk inda ka ji Allah ya zargi zato a cikin alkur'ani ko manzo Allah sama ya zargi zato to ana nufin wannan in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus az-dhann din nan shine az-dhann al-maghdub shine ne shine kamar a ce maka me tabbas din ka game da abu sai ka ce kashi 40 kaga akwai pass dai a wasu jami'o'in ma yanzu ba pass 40 marks baka ci ba ko 40 marks baka ci ba to zannu kenan ko kuma a ce talatin da biyar ka kai feli a faɗi ne shi ne wanda manzon lissu nake cewa iyakun wa dhanna fa inna dhanna akdhabul hadith <laughs> na hane ku da yin zato domin zato shi ne mafi ƙaryar labari abinda ba ka da tabbas a kansa sai shi kuma a shakku ya fi wannan lalacewa shi kuma shine kan kan kan abu ya maka kankanka da tabbas ɗinka da rashin tabbas ɗinka su zama ɗaya shi ne Allah ya kore ma alƙur'ani alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi ai la shakka fihi babu shakka game da alqur'ani zo ka ce qur'ani wai littafin Allah ne suka ce to zai iya zama kuma zai iya zama zai iya ba zama ba wal iyazu billah kaga 50 50 kenan to shakku kenan ba abota ma Allah da shi mutum ya bauta ma Allah da wannan wuta zai je sai alwahamu shi kuma da shi zai su lalacewa alwahamu shi ne mu dawo nan da muka ce kashi saba'in ɗin nan to ragowa talatin ɗin nan shi ne nan akwai abin da ma bai kai talatin ɗin ba ko inda zai iya zama ɗigo ɗaya shi ne wahali ka ganin abu kana zaton tabbas ne amma kuma ba tabbas ba ne ba da gaske ba ne saboda ba ka nemi sa ba ka misali sai ka game da wasu ka ga wani kankurin jahili misali amma ya sha kayan malamai in ka gaishe sai ka ce mai akara makalla kayan shi kawai ka kalla ya yi shigar malamai kaga wannan wahamu ake ce masa har malaman mu na lura sai da suka bambanta tsakanin alwahamu ma ha'un sukuni da kuma alwahamu ma ha'un fatha suka ce sa masa fatha ma ya zama ƙarya kawai alwahamu alkazib kenan amma idan ka ce alwahmu shine tunani kan na san wani abu amma ko ba haka yake ba to shine wannan suke ce mishi aljahlul murakkab aljahlul murakkab jahilci talle biyu bai sani ba ko bai san bai sani ba to wahani ke to to ilimin da ake nufi a nan shine al-yaqin ko ghalabatu zan shine dalilin da yasa na tashi ne wannan bayani Allah sa mun gane to to in an ce haka a fiqhu abin da ake son ka samu kenan ana son ka samu al da galabatul zan duk abin da zai zo maka na hukunci daga littafin Allah ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ijma'in malamai ko kiyasi ko zai zama cikin waɗannan biyun ne ko dai ya kasance yaqini ne ko kuma ya kasance galaba zan amma waɗancan ukun ba su a cikin fiqhun musulunci ba aiki da al martuhu ba aiki da Ashaku. ba aiki da al mun gane to shine da yace wal ahkam sai yace jam'u hukm jam'i ne na hukunci wal muradu al ahkam allati tatawaradu ala amal al amal al mukallaf da aka ce al hukm jam'i ne na al ahkam jam'i ne na hukm al hukm mufradi ne amma al ahkam jam'i kenan to shine al ahkam allati tatawaradu ala amal al mukallafi hukunce-hukuncen da suke gangarowa su shafi aikin mukallafi waye mukallafi zai mana bayani akan mukallaf ai tun a zari ana ce mana awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tasrihu imanihi ko to me al-mukallaf zai mana bayani akan sa nan gaba min wujubin wa hukmatin wa ghayrihi ba kama abu a ce wajibi ne ko a ce abu haramun ne ko kuma makamantansu to su ne hukunce hukuncen da fiqhu yake magana kansu da yace ash-shar'iyya al-mansubatu ila shar al-shar'iyya wannan yawun din yawun nisbati ce al-shar'iyya an danganta zuwa ga shari'a li yakhruj bi zalika al-ahkam ghayr shariyya domin hukunce hukuncen da ba na shari'a ba su fita fiqh baya bincike akan hukunce hukuncen da ba na shari'a ba kal ahkam al-aqliyya kamar hukunce hukuncen hankali kamar mantiqiyya fiqh ba mantiki bane fiqh yana bincike ne akan hukunce hukuncen shari'a sallawa na tayi koren shi ya inganta cinikin da ya kulla ya yi daidai bashin da ya ci ya ce ya bashi ne na halas ribar da ya ci ta cancanta ya ci ta wannan ribar ka riga al'akamu shar'iyya amma ba al'aqaliyya ba da wannan zai nuna mana cewa ashe shari'ar musulunci ba da hankali kawai take aiki ba shi hankali a shari'ar musulunci shi ala ne yanzu wannan ga masu ɗaukan nan da suke yi ga kayan na'urorin su ɗin nan to matsayin hankali yake sai yadda suka juya ta duk na'urar nan ta za ta yi aiki da kanta kawai sai ka aje wannan kayan ɗauke-ɗauken nan ga baki ɗaya na ɗaukar karatu sai ka aje sai ka ce kawai ta juya kanta a kaga yadda kake so ta tafi haka za ta tafi ko ita ma'amura ce to wa kadhalika al-aql fa innahu ma'mur aiki hankali sa shi ake shi za suka ce ai hankali kada biyu akwai hankali da ake ce mishi sam'i akwai hankali tabi'i hankali sam'i shine irin hankalin da ɗan adam yake da shi musulmi wanda bai yadda hankalinsa ya tafi kawai shine jagoransa ba a a shari'a ce take gudanar masa da hankalinsa amma al'aqlu tabi'i hankali na ɗabi'a to jaki na da shi shi ma domin yana gane mai bashi abinci <laughs> kura ma tana da shi zaki ma na da shi maciji ma na da al'aqlu tabi'i amma ba su da al'aqlu sam'i wannan Allah ya keɓan shi ga ɗan adam kuma wanda ya bi shari'a shi kada yake da al'aqlu sam'i wanda bai yadda hankalinsa ya zama jagoransa ba a'a shi zai rika kula da hankalinsa a ƙarƙashin mahanga ta shari'ar musulunci shi yasa duk mutumin da ya bi hankalinsa kawai to sai ya halaka hayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'i alalamin dalalu wa arwahuna fi wahshatin min dusulina wa hasib dunyana adan wa wabal wa lam nastafid min bahathina tula umrina siwa an jama'na fi qila wa qalu mutumin da ya bi hankalinsa abinda zai kai zuwa gare shi ke an ce ka ce kawai zaka zama an ce ka ce kawai dan jita jita za ka zama saboda hankalinka ne sai abin da ya faɗa maka sannan ka ce hankali zai maka zai yi yanzu hankali na ba irin na malam ba ne ba irin na malam ba ne ba kowa hankalin shi daban yanzu zaɓin tufafin maka ka kalle da tufafin mu nan duba mai anko ba ba kaya iri ɗaya muka sa ba yanzu kayan da na sa wani ka ba shi ka ce sa sai ce shi ba su mushi ba ni ma kayan da wani ya sa in ka ya bani ya ce in sa sai in ce ba su mun ba kaga hankali ne wannan ba shari'a sai ta aka ce ba ta ce a'a ba ku bane za ku tsara abin da za ku bauta ma Allah ta'ala da shi Allah da kansa wanda shi ne ya halice ku ya sa muku hankali hankulan a cikin kwakwalanku a cikin zukatanku Shi ne zai tsara muku yadda ake son ku bauta masa abin da da yawa masu 'yan hankali masu gabatar da hankali suke halaka da shi kenan idan ka bar mutane da hankalinsu to ba za a taɓa ittifaki a wani abu ko ƙwara ɗaya ba ba za a taɓa ittifaki ko akan abu ɗaya ba domin wani zai kalli abin ne haka kun ga hankali hannuna yake haka a juye wani kuma zai ga haka aka yi wani kuma zai ga haka aka yi wani kuma zai ce a haka aka yi ake mutum nawa ka samu kenan yanzu an samu hudu yaushe za su yi ittifaki ba za su yi ittifaki ba to fiqhu kaga al-ahkamu al-ahkamu shar'iyya ghayr al ba hankali ake magana ba wal lughawiyya sannan kuma ba hukunce hukuncen lugha ba fiqh ba yana karantar da kai fa'ilun marfu'un bane sai dai fa'ilun marfu'un zai zai taimaka maka wajen fahimtar shari'a eh fa'ilun marfu'un kaga na hauli hukunci ne na lugha <laughs> eh, in na nace shariba zan ce ya shirabu ba zan ce ya shiribu ba kaga sarfu ne to kaga duk wannan to fiqh ba shi ake magana ba shi ba yana magana kan lugha ba ba yana magana kan hukunce hukuncen hankali ba yana magana kan hukunce hukuncen shari'a abinda shari'a ta zo da shi al'amaliya da yace mana al'amaliya ay al-muta'alliqatu bima yasduru 'an al min al-a'mal waɗanda suka ta'atayu da abin da yake zuwa daga shi mukallafi wanda shari'a take magana da shi min al na ayyuka as-salati kamar sallar da fiqh yana bayani akan kunce kuncen sallah wa zakati haka nan zakka kaga da aiki ne wa siyami haka azumi shi ma aiki ne wa ghairiha da makamantan su za an aka ce yanzu mai ta lissafo kunce kuncen shari'a na aiki ba ta kawo wasu zallar ibada wasu kuma mu'amala yakhruju bi dhalika ma laysa bi amali abin da ba na aiki bane to ya fita daga cin abin da fiqh ke bincike a kansa al ahkamil muta'alliqati bil aqidati kamar hukunce hukuncen da suka rataye da aqida kaga su bayan aikace bane a cikin zuciya suke a cikin zuciya suke duk da cewa ne me ke gaggata aqida aiki to amma asalin aqida ba aiki bane sai dai aiki yana bin aqida ne yanzu da mutum zai zo ne ta an taɓa samun wani dan uwa wani wani wani wani mutumi masu da'awa a wani gari suka je suka ga wannan abun ban mamaki suna zuwa garin maguzawa haka ake cewa a nan ma maguzawa to to suna zuwa garin da'awa kawai sai suka samu wani matashi duk sallar da za a yi asuba a zahar la'asar magriba isha zai zo a yi alwala da shi a shiga masallaci kuma ya zo sahun gaba yi sallah amma an ce ce la’ila illa ya ce shi ba zai ce ba me yasa kake sallah shi shi burge shi take yana jin daɗin abin da ake karantawa sannan kuma yadda ake tsari ya ga mutum ɗaya a gaba sai ya yi abu sannan ake bin sa kamar sojoji sannan a yi sahu-sahu a tsari shi ko abin da ke birge shi ke aka yi aka yi da shi ya kalmar shahada shi shi ba zai yi ba to yanzu wannan musulmi ne Hmm? hal uku salatuhu fil akhirah sallar shi za ta amfane shi a lahira kaga asali bai furta da baki ba sannan bai kudurta a zuciya ba sha'awa yake aikin da ake yake ba kamar duk mutumin da ke da hankali lafiya in yaga ana dawaci musamman in talabijin ya tsaro ya nuno maka yadda dawafin yake yadda aka yi wani aka yi tsara abin sai ya burge ka domin Allah ya dabi an ta da ɗan adam akan san tsari duk abin da ya ga ana yin shi da tajik ya burge shi amma aƙida ai ba sha'awa ba ce aƙida yadda ce kuma yadda tabbatacciya a cikin birnin zuciya sannan harshe ya furta ayyuka kuma su suke gaggata ta mun gane ai shi yasa da mutum Allah zai kaddara masa ayyan musulunta yanzu bai taba yin aiki ba aljanna zai tafi sai wani ya zo nan muna karatu sai ya musulunta ya gama mun an ba shi an ce ya je wanka ya yi kalmar shahada ya tsallaka titi sai mota ta kaɗe shi bai shura ba kawai ya mutu to ana fatan ya cika da imani kaga bai yi aiki ko ɗaya ba amma ba da gangan yake yin aikin ba to sau da aka aƙida asali ba aiki ba ne aƙida amma aiki ke tabbatar da aƙida shi ya sa aiki wani ɓangare ne aƙida amma asalin aƙida abin da ke cikin zuciya mun gane yanzu to kun gani to so da aka fiqh baya bincike ba a kan hukunce hukuncen aqida yake ba fa inna zalika min mabahis ilmi tauhid domin bincike akan hukunce hukuncen aqida suna cikin ilimin tauhidi ne ba ilimin fiqh ba al-muktasab da yace al-muktasab sifa ce ta al-ilmu yakhruju al-ilmu ghayru al-muktasab ilimin da ba koyan shi ake ba ya fita kaga fiqh koyan sa ake kenan ka ilmin lahi ta'ala fa innahu ghayru muktasab kaman ilimin Allah kaga ba ko yayi ba domin shi ya siffanci da sifa ta al'ilmu kuma ilimi wanda ya kasance al-muhit bi kulli shay wa anna Allah qad ahata bi kulli ilma wallahu kaga ba wanda ya zama Allah kadai ne alimin bi zati su to ilimin Allah ba shi ake magana a kansa ba ana magana ilimin ɗan adam wanda yake zuwa ya je ya koya sannan wannan yana nuna mana ashe cikin koyon ake ba zuwa kake yi kawai kenan kace ka zama fakihi ba ne sai ce ilal adillati tafsiliya a cikin tarihin mu nan fa yana mana sharhin wancan tarihin ne al-ilm bil ahkam al shariyyah al-amaliyyah al-muqtashab min adillati at Shi ne ke daukan mana gaba gaba kowace gaba daga cikin gabobin tarihin yake mana yake yake mana sharhin su wato yake ƙara buɗe bayani a game da su شين في شيء ليه شيء من الأدلة التفصيلية يخرج بذلك علم الإنسان المقلد إلا مم تمن ليه كسن شيء مقلد ويا مقلد المقلد الآخذ بقول غيره من غير أن يعرف دليله إن أن شيء مقلد شين وند زي كام ما قال وأنا أما بيسن دليل ما قال شين المقلد الإمام ابن عبد البر لا فرق بين بهيمة ومقلد تنقاد بين بين دعاسر وخمائل ko bai na baina khama'ilin wa ya ce babu bambanci tsakanin mukallidi da tunkiya wadda ake janta a tsakanin satarai a sa mata abin da a sa mata akala ai ta janta sai inda ka tafi ka ita wajen yanka ta ma za ka kai ta to ba shi ne mutumin da shi bai koyi karatu ba amma idan kawai ya ji wani ya faɗa shi sai ya ɗauka shi ne mukallidi to shi ba ba ne. malamai suka ce kamar ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi a cikin ilamul muqayyin an rabbil alamin yace ittafaqa al-ulama'u ala anna al-muqallid laysa aliman malamai sun yi ittifaqi akan cewa duk muqallidi ba malami bane idan aka ce maka me yasa kake sallah sai ka ce ai na taso musulmi ne baba na musulmi ne baba ta musulmi ne kakanni na ma duk musulmai ne sannan duk unguwannin musulmi ne naga ana sallah ni ma nake sallah to sunanka muqallidi amma sai aka tambaye ka aka ce me yasa kake sallah sai ce Allah ya ce ayi aina Allah ya ce ayi ba irin na Hausawa ba Allah ya ce tashi in taimake ka sai ka jawo ka ga in aka ce ka kawo aya aina Allah ya ce in tashi tashi in taimake ka kuma isa'idu wa usaiduka akwai wannan aya a cikin Qur'ani ba ta to sai ya jawo maka cewa Allah madaukakin sarki cewa aqimus salata wa atuz zakat ko أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى wa الليل al الفجر wa aqim salata inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar ko kaga to yanzu ba mukallidi bane kai a wannan babu saboda me ka san dalilin da ya tabbatar da ai sallah amma kawai da ka ce ni na ga mutane suna yi ko kuma malami na ya ce min in yi sallah sai ne to anta muqallidu ولا فرق بينك وبين البهيمة التي تنقاد بين خمائل ودعاتها تجيني مقلد ka san dalilai a rarrabe fa inna hukta saba ilmahu min al'alim alladhi qalladahu domin shi ya ɗebo ilimin sa daga malamin da ya kwaikwaya ba daga hujja ba ولم يكتسبه من النظر في الأدلة التفصيلية جيجي يا سامو إلى من سبق تكين دليلين قرآن لسنة دا إياسي دا إجماعي وأن تكر الربيع أتشم وأن أصول إن أتأمتا لعدم أهليته بذلك لذلك نمجي تنشنتبا إيه إلمي to kaga ashe fiqhun da ake magana a kansa ana magana a kan fiqhun da ya zama an san dalilansa shi yasa duka littafan mu na fiqhu na mazhabobi da muke da su misali a Najeriya mazhabin Malikiyya yana da kyau mutum ya koye su kada ka sake ka shiga cikin waɗanda suke cewa ka a koyi littafan fiqhu ka koya sosai tun daga farko har ƙarshe amma kuma in kai ka san dalilansu shi yasa duka waɗannan littafan namu aka musu sharhi bayan shirgi aka musu hashiya bayan hashiya kuma aka musu ta'aliki za ka samu littafi matani yana da sharhi sharhin ma na da sharhi shine hashiya sannan hashiyan ma aka sake mata shirhi shine ta'aliki duk dan ne don a fito maka da asalin ina waɗannan malaman suka samu Muktasa shuruh ɗinsu sun kai nawa muktasar na na halilu da ishaku yana da shuruh da yawa eh? aqrabul masalik na jirgin yana da shuruf da yawa irshadu salik na al'askari yana da shuruf da yawa a nan najeriya mu yan najeriya guda biyu suka yi littafin askari sharifi irshadu salik da malam yahuda namu na Zariya da malam alkashnawi alkumasi ɗan katsina kuma duk shuruf ne wanda suke masu kyau to kaga duk waɗannan su ne so da in ka koyi fiqh to kuma ka koyi dalil ka san dalilan fiqh shine usulul fiqh da mai akhdari ya ce maka wa man salla bi ghayri wudu'in amidan fa huwa kafir duk wanda ya salla ba tare da alwala ba da gangan ya kafirta to me dalilinsa kaga sai ka nemo Shi ne a nan hagu wani zubin sai ka ji an ce a nan wannan maganar ta zama kuskure saboda me sai a ce maka saboda ba a samo dalilin da ya tabbatar da ita ba ƙila ko kuma sai a ce a dalilin da aka kafa hujja da shi a nan wani hadisi ne amma kuma hadisin za'ifi ko kuma a ce maka wata ƙa'ida ce usuliya suka gina wannan maganar a kanta ita kuma wannan ka'idar wasu malamai sun saba mata su kuma ga dalilinsu daga littafin Allah ko sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kaga babban aiki to shine abin da usulul fiqh yake karantar da mu shi yasa tun a farko a jiya a majalisin mu na farko ne wannan shimfiɗa cewa ilimin usulul fiqh malamai suna cewa ilmul ulama'i ilimin malamai ne waɗanda suka yi karatu suka yi karatu to shine duk wata magana da aka faɗi a shari'a suke son su samun mata da mazauni a cikin shari'a akwai abin da zaka ga wani zubin sai a zo a ce maka ai ba sai wani zai ce maka ai ba hadisin da yace ai a ta ba hadisi bane kai hujja akwai wasu dalilai da ake da su a ka'ida shi kanshi hadisi in ka ɗauke shi ai malamai su misali akwai zahirun nas akwai zahirin nas akwai mafhumun nas akwai mantuqun nas Dukkaninsu kuma a hadisi ba sai ka ga harafin ba a fili ba sai ka ga harafin ba a fili a akwai abin da ake ce mishi mafhumi an fahimta a cikin wannan nas to duk wannan dai a cikin usulul fiqh ake koyar sa wallahu a'lam to sai na biyu ce ce tarifu usulul fiqh to yanzu me ake nufi da usulul fiqh a ma'ana ne yanzu mun shiga al-ma'anar laqabi duk wancan bayanin da ake mana al-ma'anar ibafi ne to yanzu zamu shiga al-ma'anar laqabi yanzu ilimin usul fiqh ya zama ya zama an haife shi da an haife shi yanzu wancan sadakin sa ne na mamarsa da waye da neman auren akai kai to yanzu an an haife shi to wani suna aka raka masa sai aka ce sunan shi usulul fiqh to me shi shine sai ce ba'da an arrafna ajza al mu'arraf bayan mun yi tarifin ɓangarorin abin da muke son mu samun mu ta'arifi allati hiya usulun mun ɗauki kalmar usul mun ji me ma'anarta a luha me ma'anarta a wajen malamai wa fiqh sannan kuma mun ji kalmar fiqh me ake nufi da ita a ne ake nufi da ita a wajen malamai na'ati ala ta'arifihi bi itibarihi ilman ko alama duk zai iya shiga yanzu to za mu zo ne tarihin usul fiqi a matsayin ilimi ko kuma a matsayin wani sunan yanka na wannan ilimin al'alam shine sunan yanka ai yanzu ni suna na shi ne alami aiki ko alam ce nan nawa sunan yanka na ke to ne usulul fiqh علم أصول الفقه القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية ما أدخل هذا التعريف القواعد التي يتوصل بها إلى الأحكام إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية أبن دعك شيم أصول الفقه القواعد قائد وجين قائد التي يتوصل بها ولن دعك عن الفواد سوى أحوص أديس إلى استنباط الأحكام الشرعية هرعت آمو هكونش هكونش شرعه alfar'iyya amma na fiqh kaga ashe ne usulul fiqh awaidul fiqh eh ka'idojin hukuncin-hukuncin fiqh kowane kowane abu da aka faɗi aka ce maka ga hukuncinsa to ne ya tabbatar da shi kamar yadda na buga mana misalin wancan shi yasa zaka ga malaman mu na fiqh ai suna misali mai akhdari ce awwalu ma yajibu ala al mukallafi تصحيح إيمانه ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والصيام والطهارة كو فكاجا بك فوقف وانا مغانا ما دليل انسا ما دليل انسا فالكو دي يتشي أول ما يجب على المكلف مكلف تصحيح إيمانه فإنا ما دليل انسا دليل انسا دقلتها فن الله يسامه فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم annahu la ilaha illallah kaga ayar qur'ani ce yanzu ita ce ita ce hujjarsa kuma ayar nassi fa'lam annahu la ilaha illallah umarni umarni kuma aya ce muhkama ba a goge ta ba hukuncin ta yana nan har manzo Allah sama ya rasu fa'alam annahu la ilaha illallah abu na farko da ake bukatar ka sani a sani cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah kaga awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imani to kaga haka za ka yi tabin ka yi tabin ko dai dalilinsa ya zama aya shin aya kuma ayoyi ma hukunce hukuncen su na usul fiqh kala kala hadisi ne hujjarsa hadisin ma kala kala ne hukunce hukuncen da suke cikinsa. sa a ijma'i ne a kiyasi ne a maslaha ce mursala a istihsani ne a istishabi ne a saddu zari'a ne a shar'u man qablana ne a al'urfu ne ma kaga duk waɗannan qawaid ne usuliyya to sune al-qawaid din al-qawaid al-usuliyya to shine sai ke cewa shahu ta'arif yanzu zai mana sharhin tarifin da ya mana wancan cewa alqawaid allati yatawassalu biha ila istinbat al-ahkam ash-shar'iyyah al-far'iyyah sai ce alqawaid me ake nufi da alqawaid kalma ce ta qur'ani ko fa'ata Allah bunyanahum min alqawaid fa kharra alaihim as-saqaf kaga alqawaid jam'u qa'ida jam'i ne na qa'ida wa huwa lafzun yashmalu kull fard min afradiha in aka ce ka'ida to ya yi lafazi ne da ya game dukkan wani bangare daga cikin bangarorinta misali sai aka ce ka'idan wanda zai halarci wannan darasin shine kaza misali sai a ce ka'idan wanda zai halarci wannan darasin sai ya mallaki littafin da ake karantawa sai aka aje wani dan agaji a can ko wani ne tsaro aka ce duk wanda zai shiga sai ya nuna maka littafin sa wanda bai nuna littafin yana ciki kare ka'ida ce to shi ne ka'ida ka'ida daga ka'ada ne ka'ada asalin ka'ada shi shine abu ya zauna Shi ne ka'ada alqu'ud zama kaga dirshin kenan to duk abin da ya kafu to sai a ce mishi ka'ida shi ya sa. foundation din da kake sawa a gida a ginin ka shine sai ake ce masa ne ka'ida shine can Allah ke tafi atallahu bunyanahum min alqawaid Allah ya zake ma ginin su da suka gina shi da kakken gini min alqawaid daga tushe daga harsashin ginin fa kharra alaihim as sai Allah ya kifa musu saman ginin rufin ginin kaga ƙa'ida abin da yake tabbatacce to so ilimin usuluki ilimi ne na ka'idoji wasu ababe da za a baka a ce maka in ka bi su in ka bi su to ga yadda hukunci ya tabbata in babu su kuma to babu hukunci in da akwai wannan to akwai hukunci in kuma ba shi to ba hukunci to kaga ka'ida ce ne shi sai ce lafzun yashmalu kulla fardin min afrajiha lafazi ne da ya kunshi kowane bangare daga cikin bangarorin abu an ce ka'ida to ya shafi komai ce fa qa'idatul amri lil wujub a usulul fiqh suna cewa al-amru lil wujub in aka yi umarni in kaga Allah ya ce ai abu kaza a cikin Qur'ani in kaga annabi sama ya ce ai abu a cikin al to ana nufin asali wajibi ne yadda cewa malamai sun yi sabani akan wannan al-imam shanqiti ibn al-hajj yana fadi a cikin maraqis sa'u yana cewa fa'alla dal akthari lil wujubi wa qila lin nadb aw al mandubi aw al matlubi wa qila lil wujubi amru ar-radd wa amru man arsalahu lin nadb shi idan kaga if'al wa tuyi a cikin alqur'ani ladal akthari lil wujubi da yawan malamai sun tafi akan cewa wajibi ake nufi duk umarnin da Allah ya ce a yi duk abin da manzon sama ya ce a yi to malamai da yawa sun tafi akan cewa al'aslu fihi alwujub ka'ida ce wannan al'aslu fil amri alwujub inda aljumhur a wurin malamai da yawa in kaga Allah ya ce a yi abu kaza ko annabi sama ya ce a yi abu kaza to ana nufin kila sai kai wa aqim as-salah to sallah wajiba ce nan fa'alam annahu la ilaha illa neman ilimi wajibi wa atu zaka ku ba da zaka shi ma wajibi ne ku ci ba alaikum siyam azumi wajibi ne eh? wa azim fi bil ya tuka rijalan wajibi ne aikin hajji kaga asali ke. amma wa qila lin nadbi aw al matlubi wasu kuma malamai suka ce a'a al'aslu fil amri lin nadbi in ka ga umarni to zaka tsaya ne asali an nemi kai ne amma ba tilas bane har sai idan an ce maka tilas ku bayanci asali asali waƙila lilwujubi amurin rabbi wasu kuma suka ce a idan Allah ne ya ba da umarni a cikin alkur'ani to al'aslu fihi lwujub wa amru man arsalahu nabi amma idan manzon sama ne ya ba da umarni to asalin sa mandubi amma ƙauli rajihi shine al-aslu al-amru as-sadiqu 'an rasulihi sallallahu alaihi wasallam al-aslu fihi inda jumhu a wurin malamai duk umarnin da ka gani a cikin qur'ani ko a cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to asali za ka ɗauke ta a matsayin wajibi har sai idan an samu wata alama abinda suke ce karina ko karinan nan ta zama lafziya ko ta zama haliya alƙarinatul lafziya a cikin umarnin sai kuma sai a zo sai a ce a ba sai kun yi ba wajibi ba ne nan ko kuma a samu wani yanayi ya fassara cewa umarnin nan da aka bada to ba wajibi ba ne umarni ne na mandubanci an so ne a yi in ka yi za ka samu lada in ko baka yi ba babu alhaki a kanka muna ganewa to kun ka'ida ce shi ya ce masalan misali ta ta'allaku ala kulli fardin min al amr anan wannan ka'ida ta al-amr kara ta yi da duk wani umarni da ka gani so daga na farko idan ka ga umarnin na a cikin qur'ani sai ka ce al'asul fihi wujub in ka ga umarnin na a cikin sunna al'asul fihi wujub sannan umarnin ne yana umarni ne akan ibada ko akan mu'amala asali za ka ɗauke shi a matsayin tilas sai idan ka samu wani abin da ya fitar da shi daga tilasci ya mai da shi ne ya mai da shi mustahabbanci wani zubu ma ba mustahabbanci bane halal ne kamar yadda Allah ce wa idza halaltum fadu idan kuka gama aikin hajji ku yi farauta alhazai da yawa akwai su a nan ai da mutum ya je aikin hajji mai kama na farauta da ka gama aikin hajjin ka mai kai mai ka farauta ka ga ba abin kila ba kai komai ba ba abin da ka farauta da ba ɗabi'ar ka bace farauta a'a nan ashe al'amru din nan lil ibaha ne halas ake nufi me ya mai da shi halas ba wajibi ba ba mandubi ba suna cewa al iznu ba'da nahyi lil ibaha ka'idar idan Allah ya hana wani abu daga baya sai ce ku yi to wannan umarnin na cewa ku yi ba wajibi bane ba mustahabi bane ana nufin halal ai Allah madaukakin suke ce la taqtul sayda wa antum hurum kar ku yi farauta alhali kuna cikin aikin hajji ko umra ko kuma kuna cikin harami shine da din kuna cikin haramin inda aka shata aka ce ba a farauta wa an tumhurum ko kuma kuna cikin aikin hajji ko kuna umara amma can sai ce wa idan halaltum fasfadu, idan kuka fita daga cikin harami ko kuma kuka gama aikin hajji ko kuma kuka gama umara to fasfadu ku yi farauta ba laifi al'amru huna lil ibaha wa laysa lil wujubi wa laysa lil umarnin da aka bada na halarci ne domin ne uzina lana ba da an nuhina anhu fasarar iznu ibahat da an hana mu daga baya kuma sai aka ce mai to yana nufin halas kaga wannan ka'ida al-iznu ba'da an-nahyi ibaha ko al-amru ba'da an ibaha to kaga ne wannan to ne sai ce fa kullu amrin ya ake kitabi aw as-sunnati kunu lil wujub asalin kowane umarni da zai zo a littafin Allah ko sunnar manzon da su sama to za a ɗauke shi a matsayin mai za a ɗauke shi a matsayin wajibci har sai an samu dalilin da ya fitar da shi daga wajibci to usulul fiqh qawaid din sa kala uku ne qawaid na usulul fiqh da duk baki ne ake fitar da hukunce hukuncen Allah a cikin su guda uku na magogin naka in babu ba ne a nan gefe كيف ما تهنيش حتى ما تهنيش ونقع أنواع أنواع القواعد الأصولية أقول القواعد الأصولية الشرعية أقوى القواعد الأصولية اللغوية أقوى القواعد الأصولية المقاصدية wannan nan kawa'id ka'idar da aka faɗa mana cewa ta usulu sai an ce mana usulul fiqh al latifu allati yutawassalu biha ila istinbat al-ahkam ash-shar'iyyah al-far'iyyah ko sun kasu gida uku akwai al-qawa'id ash-shar'iyyah akwai ka'idojin usulul fiqh an fahimce su ne a shari'a shari'a ce asali ta samar da su kamar yanzu wannan ka'idar da ake magana kan ta cewa al-aslu fil amri al-wujub wannan ka'ida ce ta shari'a

to tana nufin ta shafi kowa in dai ba lil'ahadi ba ce ita me al'al'ahadiyya da kuma al'alistigrafiyya al'al'ahadiyya sai muka haɗu da kai jiya sai na baka labarin wani alƙali na ce ai hukuncin na gaban alƙali yau da muka haɗu da kai sai na ce maka alƙalin ya yanke hukunci da larabci zai zama mai hakamal ƙazi a sunan ƙari akwai alko babu akwai to wannan alɗin ba listigrafi ba ce lil'ahadiyya ce jiya mun yi magana wani alƙali da kai to yanzu shine nake baka labarin wannan particular alƙalin ba ina nufin duk alƙalan duniya ba mun gane amma a yanzu a larabci na kawai sai na ce yajibu an ya alƙadi adlan yajibu أن يكون القاضي عدلا الآلي لا ينزع أخوي القباب استقراطية ينزع دون الآلي نباش قائدة طول يزمني يزمني عادل من فتد كون الآلي بينزونا قدن تازم على الاستقراطية مع الأهدية باش وقاقع القواعد الأصولية اللغوية لغة لا رتشي na da rawa ne girma da take takawa a cikin ilimin usul fiqh za ku gani nan gaban Allah kaddara daga cikin sharuɗan usuli ba za ka zama usuli ba hatta ta kuna lugawiyya sai ka san larabci domin nas malam malam shatibi a cikin almuwafaqat yana cewa ash-shari'atu arabiyya shari'ar musulunci ba larabiya ce to yanzu wanda ba ba larabe ba ya kamata ya magana kanta in aka ce balarabiya balarabe nan ba ana nufin fata ba suna da ƙa'ida can suna cewa innama al'arabiyyatul lisanu larabci ba ba ba ba unsuriya bane ba wani abu bane da za a zo a ce ga asalin kala a'a innama al'arabiyyatul lisan larabci harshe saboda in ka iya larabci ka zama Larabe. in baka iya larabci ba kuma ko da kai ba ƙwarai ne to kai ba balarabe ba ne sai ƙa'ida ta uku sai nau'i na uku shine al-qawaidul usuliyatul maƙasidiyya su kuma ne manufofi kowane hukunci a shari'ar musulunci da aka samar da shi to akwai manufarsa yanzu misali akwai ƙa'ida da suke cewa jami'u hakamin lahi ta'ala mu'allala duk wani hukunci na Allah madaukakin sarki to akwai dalilin da yasa Allah ya samar da shi Allah baya yin abu kawai ya zo katida a'a Allah subhanahu wata'ala daga cikin sufofinsa akwai alhikmatu Allah wa kana Allahu aliman hakiman Allah mai hikima hikmatun baligha Allah madaukakin sarki yana da hikima to duk wani abu da Allah subhanahu wata'ala zai yi to sai akwai dalilin yinsa shi yasa akwai lokacin da ga hukunci na asali amma za a tashi daga barinsa a koma zuwa ga wani shi ita ce ka'ida ta istihsani ga ka'ida asali amma idan aka yi amfani da ita to za a ɗora mutane cikin bala'i to sai a koma istihsani istihsani ta koma istihsani to kaga akwai wannan to wannan yana cin alqawaid al-usuliyyah maqasidiyya daga cikin alqawaid al-usuliyyah maqasidiyya akwai i'tibaru at-taysir fi at duk abin da zaka kawo ma mutane na hukunci to ka kula da sauki ka sauƙaƙa musu kamar yadda ake ruwaitowa daga babban malami al-Imam Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahmatullahi alayh yana cewa innamal fiqhu التيسير من ثقة kullu العسر فيحسنه كل أحد يتي فكه shine saukakawa daga malami amintacci ya baka hukunci mai sauki amma ka da zafafawa to kowa a gari zai iya yi yanzu wani zai iya zuwa ma yayi mankas din shi ya baka hukunci yayi sai ba haramun ne shi ke nan kama mai hujjar shi innama alfiqhu taysiru min fiqh ko ar-rukhsatu min fiqh fiqhu shine sauki daga malami a lincice masa wa amma ta'sir fa yusiru kullu ahad in za ba fawani kowa zai iya yi kaga dama yanzu duk abin da aka tambaye ka ce haram haram haram kamma man harrama hu Allahu adina lakum am ala Allahi taftawun Allah ne ya baka wannan izinin ya ce ka zo ka ce abu kaza haramun ne ko ko ya gilla ma Allah haga alqawaid al-usuliyyah al-maqasidiyya ana kula da wannan sosai me za ka yi ma mutane su samu sauki a wajen ibada domin shari'ar musulunci ta zo ne da wani irin da wani irin tanki mai kyau tankin nan shine sauƙaƙawa wa ma ja'ala alaikum fid din من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إن هذا الدين متين فأوذلوا فيه برفق <laughs> نصوص شرعية ka kaza shi yasa duk addinin da kake na musulunci ka ji kana jin kunci a zuciyarka waje a duba fatawar da aka baka wannan fatawa a duba ta kana duba ta sai an gabata ta daidai bace ko kuma kai ne ka samu rashin lafiya a cin zuciyarka amma asalin shari'ar musulunci ta zo da sauki kuma saukin nan ya zama kala biyu a taisir fi asli tashri'a sannan kuma a taisir inda al'ariba asalin shari'ar da ta zo ta zo da sauki sallah hamsin aka ce ne biyar ba a rana kuma biyar ɗin nan sai aka nau'anta su mu fara da biyu a matsayin buɗewa ka tashi kana bacci ka gaji aka ce to ai a biyu kafin jikinka ya gagije ka je ka ci abinci da yawa ka karya sannan ka ci abincin rana ya ka ce to yi raka a hudu ka koshi a lokacin jikinka akwai karfashi sannan sai aka ce bayan kai wannan raka a biyun in son samu ne ka je ka ɗan hinta kai tiyasta kai kailula kwakwalwarka ta ɗan huta ita ma idan kwakwalwarka ta huta sai ka taso shi ma da ƙarfinka domin baccin rana ba kasala ya kamata ya sa maka ba ƙarfi ya kamata ya ƙara maka in ka taso kuma shi nan sai aka ce kai hudu ce kai hudu zuwa yamma kuma shi kenan balarabe a ƙa'idarsa yana cin abinci kafin magariba ne abincin dare a sha'uhu ƙwamnal magaribi balarabe yana cin abincin dare ne kafin ya sallar magariba kafin magariba to ka ci abinci sai aka ce to yi uku ka gama kuma aka ba da wata izira sai aka ce ƙara hudu kafin ka je ka kwanta domin kar ka je ka kwanta da guba a cikin ka ka ci abinci ka je ka kwanta kai tsaye guba ka je ka kwanta zai zama maka ba zai ma amfani a jiki ba to ka wannan hikima ce ta shari'a sauki sannan kuma sai al'aq a taysir inda al'ariba idan wani abu ya gito sai kuma a sake sauƙaƙa maka sai ka ce wallahi ba ni da lafiya sai ka ce to yi sallah a zaune ko kuma kafin ka yi a zaune ba laifi ka jingina da bango shi wallahi ba zan iya yi a tsayin ba a jikin bango sai ka ce to zauna zauna ba jingina sai ka ce wallahi sai na jingina sai ce to jingina sai ka ce a zaunan ma ba zan iya yi ba sai shari'a ta ce an kai ɗan gata na ne kwanta kai sallah to me wahala shi azumi ka taho aka zo ita wallahi ba ni da lafiya ba ni da lafiya kace to bashi sai lokacin sanyi dama ana zafi kaga irin azumin ba na ai sai jarumai celsius hmm? digiri ya kai arba'in da wani abu to sai ba da lafiya kuma rashin lafiyan gaske shi ke nan sai a ce maka to bari ka rama daga baya sai ka bari sai lokacin sanyi manzo Allah ta sani ya ce asiyamu fi shita'i ganimatun barida yin azumi a lokacin hunturu to wata ganima ce mai sanyi da aka samu aka je yaƙi ba aka aka same ta ba tare da an yi yaki ba wato agaski to a takaice dai kenan shine wannan eh, sharhin abin da yake nufi da alƙawari? ke ce wasu أصول الفقه أنا أمطهن كلمة أصول لفظ أصول الفقه ويغاد بها الأدلة الإجمالية أي نفهم دليلي وأن سكر قلي من كتاب الله من كتاب القرآن أنا أتيم القرآن الأصل إي شي كانش القرآن أنا أتيمش الأصل وسنة سنة إذا ما أنا أتيمة أصل شيني سن تعريف من فرقه أي الدليل في الغالب كو وإجماعي سنة إجماعي شي ما أنا أتيمش أصل kiyasi wa kiyasin da kiyasin waɗannan hudun su ne ake ce musu al'adillatul usuliyatul muttafaq alaiha waɗannan hudun an yi ittifaqi a kansu malaman da suka saba a kansu ɗan kaɗan ne kuma sun saba ne a kan biyun ƙarshe da ijma'i da ƙiyasi kuma saɓaninsu ba mu'tabari ba ba abun kula bane misali ibn hazmi ko mazhabin zahiriya su ijma'in da suka yi da shi ijma'i ɗaya ne shine ijma'in sahabbai kawai duk ijma'in da ba na sahabbai ba ijma'i ba sannan mazhabin zahiriya ba sai da kiyasi ba kwata-kwata su ba kiyasi suna cewa ma kiyasi kirkirar shari'a ne amma malamai kashi 99.99 na musulunci sun yadda da waɗannan hudun a matsayin su ne ake komawa cikinsu da ciro hukuncin hukuncin Allah madaukakin saki da manzansa sallallahu alaihi wasallam wanda kowanne daga cikin su za a yi magana a kansa ya ci gashin kansa wa anwa'u tilka adilla da kuma nau'ukan waɗannan dalila min amri kaman umarni wa nahyin ko hani wa ma ya'rudu li tilka adillati da kuma abin da yake bujiro ma wannan dalilin min umumi ne ya kasance umarnin ya zo amma ga manne wa khususin ko kuma umarnin ya zo ne a matsayin an keɓe shi wasu ya shafa bai shafi wasu ba wa itlaqi ko kuma a zo a sake shi kai tsaye kawai ba tare da an masa da baibayi ba wa taqyidin ko kuma a yi umarni da baibai duk waɗannan musalahat ne na usulul fiqh in Allah ya kai mu akwai lokacin da aka kai za a yi bayanin su duk sai a yi bayanin su wa ghairi dalika da makamantan waɗannan dukkanin su ana ce musu usulul fiqh lokacin mu ya cika ko to mun ci bi zai isa mu wannan abu guje قوله التي توصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية da ya faɗa mana a tarihi ya ce alƙawa'id allati tawassalu biha ila istinbat al-ahkam al-shar'iyyati sai ya ce yahudu alƙawa'id allati tawassalu biha ila istinbat ghayr al-ahkam an fitar da ƙa'idojin da ake bi domin a san a yi istinbatin abin da ba hukunce hukunce ba alƙawa'id al-istilahiyya kamar ƙa'idojin istilahi ka ƙawa'id na hau kamar nahw ƙa'idojin usul ba suna karantar da kai na hau amma wani zubin kuma za ka gani hau ma gashi mun kawo an alisti ya lokacin da muke bayani amma ba su bane asalin usulul fiqh amma su mataimaka ne su mataimaka ne magi shine abinci mata zai kamata ba da amsa ko yake mu ma muna siya magi ba shi bane abinci amma me mataimakin abinci su yawon wata ji wata kalma mai kyau bahaushe ne wanda yake sinadari ne to na hau ma sinadari ne a usulul fiqh amma ba shi bane usulul fiqh wa qawluhu al far'iyya yakhruju al ahkam al shar'iyya ghayr al far'iyya an fitar da hukunce hukuncen da ba na far'u ba kun aka ce al ahkam al far'iyya sune hukunce hukuncen fiqh kal ahkam al i'tiqadiyya kamar hukunce hukuncen aqida fa innaha min mabahith ilmi al tawhid kama sabaqa bayanuhu domin hukunce-hukuncen aƙida su ana samun su ne a cikin ilimin tauhidi kamar yadda ya gabata a baya an faɗa ba to wannan shi ne yanzu mun san abin da ake ce ma fiqh mun san abin da ake ce ma usul a lugha mun san usul a istilahi sannan mun san fiƙi a lugha mun san fiƙi a istilahi sannan ko mun san ma'ana usul fiƙi bi ma'ana ha laqabi shine ne القوائد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية لأن تنبيه قوبة ما هي أصول الفقه سيمشي القوائد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية شو شو كما أخمن الشركة me ake nufi da alƙawa'id me ake nufi da al'ahka me ake nufi da alfar'iyya me ake nufi da shari'iyya da an mana waɗannan bayanan so da ka Allah ya ƙara mana fahimta Allah ya samu zama malamai Allah subhanahu wata'ala ya samu zama malamai na Allah kuma malamai masu takwa masu ikhlasi Allah ya sa ilimin da muke koya ya mana amfani ya Allah kada ka sa mu zama gada a hau mu a tsallake mu kuma a jefa mu Allah subhanahu wa ta'ala ka tsare mu daga talalabiyar duniya da lahira Allah subhanahu wa ta'ala ka bamu zaman lafiya a cikin ƙasar mu ka bamu kwanciya hankali ka canza mana wannan yanayi mara kyau zuwa yanayi wanda ya fi shi kyau Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka muna tawassuli da wannan karatu da muka yi ya Allah ka bamu kwanciya hankali a cikin biranen mu a cikin ƙauyukan mu a cikin garuruwan mu da gidajen mu ya Allah ka tsare mu a duk inda muke wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته